yammacin juma'a shida ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 19 ga watan Mars shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kasat na biyu cikin jirangiyar kasuwa daga lissafin zawaid sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi Allah ubangiji ya gafarta mashi wanda malam salih dinu ahmad ashami ya rere shi da tartibinsa Allah ya saka mashi alkhairu za mu tashi kai tsaye da malam yake cewa kitabu fadlil ilmi wa qawaidihi al'amma bayan kasar guda da muka yi wanda ya takaitu akan muqaddima za mu shiga kai tsaye cikin littafin inda malam ya ce kitabu alkitabul awwal littafi na farko shine kitabu fadlil ilmi wa qawaidihi al'amma bayani akan falalar ilimi da kuma ƙa'idoji ga magari na ilimi albabun awwal fadlu ilmi wal'ulama ulama babi na farko da ke bayani akan falalar ilimi da falalar malamai darajar ilimi da kuma darajar malamai an ibrahima ibn abdurrahmani al-udhari قال قال رسول Sallallahu Alaihi wa عليه يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تعويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين ما له يتشي إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري قال إبراهيم يتشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزان الله يتشي يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ولن ذات جاجوانا إلمي wato ilimin annabta ilimin manzanta su ne a cikin kowane mai ɗuduruhu a cikin kowane zamani mutanen kirkin wannan zamani su ne za su gaji aikin karantarwa da wa'azi da da'awa irin ta annabawa yamfuna anhu ta'wilal jahilina suna masu kore mushi fassarar jahilai mummunar fassara da jahilai suke wa addinin musulunci malamai za su kore ta wanti halal mubtilina da kwashe-kwashen mabarnata su gayyato nan su gayyato can maganganu na barna wata harifar zalina da kuma wato canza magana na alghali masu zakewa masu rusa makaɗi da rawa ƙalar zahabi alimamun zahabi a cikin talhis ya ce sanaduhu munkaɓe isnadin wannan riwaya akwai gidi a cikinsa wani hadisi ne shahararre game da bayani akan falalar malamai da falon ilimi akwai tafriji kankani da na taɓa yi masa a cikin wannan littafi bari in karanta mana shi zai fi mana sauki cewa wannan hadisi daga tsohon da suka fitar da shi akwai ibnu abi hatim a cikin aljarhu wa ta'adi da ibnu abiyin aljurjani a cikin littafinsa alkamilu fi zuwa fa'il rijal sai kuma shi bai haƙiƙin anan kenan haka nan ibnu abdul barri a cikin littafinsa at-tamhid hakanan al-khatib al-baghdadi a cikin sharafu ashab al-hadith da muhammad ibn wabbah al a cikin albida bida wan nahyi anha da al abubakar al-ajuri a cikin littafin kitabu shari'a da ibn batta al-ukbari a cikin al-ibanat al-kubra da wasu su dukkan su ta hanyar shi wannan ibrahim bin abdurrahman al-udri ko al-udari da ana faɗin haka mursalan da isnadi wanda yake mursali domin shi ibrahimu don akwai saɓani game da kasancewa shi sahabi magana mafi inganci shine ba sahabi bane sannan kuma a cikin isnadin kafa akai kan shi ibrahimu don ibnu abdurrahman al-udri akwai wani mutum mai suna mu'an ibnu rifa'a as-salami wanda akwai maganganu a kansa. duk da haka limamul ala'i ya ya tafi zuwa ga inganta wannan hadisi a cikin bughyatul multani ya inganta shi haka na Sheikh albani a cikin Mishkatul Masabih duka wannan malamai suna daga wanda suka inganta shi akwai riwaya ta Imam al da waninsa ta hanyar Abdullahi dan Umar da Abu Huraira da isnadi wanda shi kuma cikin sa akwai Khalid Khalid ibn Amr al-Qurashi wanda Khalid ana da maganganu shi ma a kansa haka na Imam Tahawi shi ma ya fitar a cikin Sharh Ma'anil Asar. da isnadin shi kuma cikakke ta hanyar Abu Darda haka nan kuma wasu sahabbai daban sun ruwaito wannan riwaya Ibn Waddah a wata daga cikin riwayoyin da ya fitar a cikin Al-Bid'u wan anha sai yake cewa a cikin nashi isnadin daga Ibrahim ibn Abdurrahman al-Uzari an tsikatin min ashiyafi daga wani amintacce cikin malamansa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala to san da zani ba dan haka hadisin a kitabun abin da za a ce yana da hanyoyi daban-daban wanda babu wata hanya kwaya daya da ta tsiraitu daga maqal wannan shine kulatar abinda malamai suke fada game da wannan ainihin wato sunani dan haka haka dai za a ganshi a kuma bar al-imamu ibnu qayyim al-jawziyya cikin tafansa guda biyu tariqul hijratayn da kuma littafin miftahu daris sa'ada ya tsawaita game da magana akan hadisin a inda shi ma ya tike zuwa ga cewa hasanun haka ya tike zuwa gare shi a cikin wannan maganganu da a malam ali hassan ali abdul hamid al'asari rahmatullahi alaihi yana da risala shi ma musamman da ya yi don tattara hanyoyin hadisin da takarijinsa saboda girman hadisin ta fuskar ma'ana da ta fuskar yadda yake tabbatar da wato falala ga malamai wanda ita ce kasancewarsu a kowane zamani za su zama daga cikin mutanen kirkin zamanin Allah yake zaɓa ya baiwa malanta ta addinin musulunci wannan kuma bai hana a samu wani daga cikinsu ko ɗaiɗaiwansu ya zama suna da wata ɗabi'a ko wata naƙasa irin ta ɗan adam amma dai fil jumla za su zama suna cikin tawagar mutanen kirkin zamani ina fata mun gane wannan lafazin khalaf a yana da yana da yana da wasali iri haka ce khalafun da fataha akan lamu yana iya daukan wato duk wasu wanda za su maye gurbin wasu haka ce kuma khalfun khalfun to wanda za su maye gurbin wasu amma ya zama ƴaƴan waɗancan ƴaƴan waɗancan ne suka gaji su ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu akwai khalfun bi iskanin lani to wanda suka mai bayan wasu ya zama kuma su wanda suka mai din ba mutanen kirki bane wato mayewa daga 'yan banza in kuma ka ce khalafun mayewa daga yan kirki ka ba ga wannan lafazi ya kaza cikin alkur'ani da tsauri a wajen bayani akan wasu mai marasa kirki fa min ba'dihim khalfun ada'us sala haka nan fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba da ana magana akan suwarsun kitaba ya afuduna arda hadal adna duka nan ya zo da tsauri alamu don nuni zuwa ga cewa ba maye ba ne na ina fata mun gane wannan to da ka ana hadisin ana nufin mai masu gaje rayuwar wasu ko wurin su ko al'ummarsu amma mutanen kirki a cikin malanta a cikin al'amura na karantarwa cikin al'amura na fatawa da sauran ayyukan malamai a sannan daga cikin muhimman ayyukan da yake kan malamai shine kore wato barna da mabarka suke kawo ilimi na addinin musulunci kore wannan barna mabarnatar an lissafa har iri akwai jahilai waɗanda suke kutsawa cikin al'amarin ilimi da karantarwa suna magana irin ta jahilci to aikin malamai ne su warware wannan jahilci akwai kuma mabarnata zallan mabarnata waɗanda su suna sana barna suke yi to su ma waɗannan daga cikin malamai akwai warware barnarsu sannan akwai kuma alghalina su ne masu zakewa wasu ma mabiya malaman ne amma suna zakewa a cikin al'amarin harka addini da ilimi da wajibi ne akan malamai su ainihin wato dauki damarar gyara musu zama ina fata mun gane wannan wancan magana ta kalab da kalfi zaka yi samun ta a cikin littafin tajul arus min jahil qamus haka nan al-imam al-qurtubi mai tafsiri shi ma ya kawo ta a cikin tafsirinsa wallahu ta'ala malam ya ci gaba da cewa babu arkanin islami an ibn al-khasasiyya babu arkanin musulunci rukunan musulunci daga ibn al-khasasiyya khasasiyya ana karanta shi ba da shadda ba isa zance mafi ke inganci khasasiyya shine bashir kenan bashir ibn al-khasasiyya kamar yadda al'imamu abu muhammad Hurmudi, hurmuzi yake faɗi a cikin al-muhaddisul bainar ra'i wal hakanan kuma al'imamu dumiyati shi ma ya faɗi wannan magana cewa khasasiya din nan dangantaka ce zuwa ga wani mutum ake ce ma ita mahaifiyar wato wannan bawan Allah kakashi ta sama ake danganta ta zuwa ga wani mutum mai suna khasasa shine al-i'atu sunan shi kenan al-i'atu ibn amr ibn ka'ab wani kaka ne da sama to shi ne yake wannan nasaba ana ce mishi hasasa khasasa ita kuma ta matar kakan wannan malamin ya race mata khasasiya ta wajen shi kenan ina fata mun gane to daga nan shi kuma suna ya bi shi ana ce mishi ibnul khasasiya sunan da ta mata an ce sunanta kabsha a a amma asalin sunan shi bashir ko kuma ka ce sunan shi kamar yadda ya zo a asalin tarihin sunan shi zaham zaham annabi sallallahu alaihi wasallama shi sanda ne suna zuwa zuwa bashir daga wannan suna na zaham shi ne yake cewa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li ubayi ahu ala al-islam dan da mushi mubaya'a na shiga musulunci shi bashir ibn ma'abad kenan yace a ah, fashtarata alayya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafa mun sharadi cewa tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul, wa tusalli al-khamsa wa tasumu ramadana wa tuaddi zakata wa tahujja al-baita wa tujahidu fi sabilillah zaka annabi ce mishi alaihi salatu wasalam sharadin shiga musulunci shine kashe da cewa babu abun bautawa bisa gaskiya da tantanta sai Allah kashe da cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzon Allah wata tusalli hamsa Sannan za zaka dinga yin sallah biyar a kowane wuni wata sumu ramadana ka dinga azumin ramadana a duk shekara wa addin zakata zaka bada zakar dukiyarka idan ta kai zakka annabi ya ce mishi Wata tahujjul baita kuma ka yi aikin haji Wato tujahidu fi sabilillah kuma zaka shiga harkar jihadi na daga kalmar Allah to zaka mishi wannan bayanin qala qultu ya rasulullah kana ce ya manzon Allah amma tsanatani fala kuma gaskiya saboda Allah cikin abu a kowanne ba zan iya ba ku guda biyu da ba zan iya su ne wanne amma zakatu fa mali illa asharu zaujin hunna rislu ahali wa hamulatu ba ni da dukiya ina da dai wasu 'yan rafuka kwaya goma su ne abin hawan jama'a ta mutanen gidana kuma su ne abin daukan kayan da su ake hawa su ake daukan kaya don haka kaka saran zakka daga cikin dukiyata na farko kenan wa man jihadu shi ko jihadi fa yasumuna annahu man walla faqad ba bi layi. Na ji mutanen ka suna faɗin cewa duk wanda ya je jihadi ya ji zafin yaƙi ya ruga da gudu ya juya to ya sai wa kanshi fushin Allah fa kaku idan hadarani kitabu ina jin tsoron kar idan an je ana yakin nan karitul mauta in ji kyamar mutuwa waje shi nafsi zuciya ta ta karaya ko kuma ana karanta kuma da khashi'at nafsi na firgita na firgita ruga da gudu kaga na na jawo na fushin Allah to kar a fara tun wuri Ya yace fa qabada annabi sallallahu alaihi wasallama yadu sai annabi ya kama hannun shi ya gaita da shi ya jijjiga hannun maharraka harrakaha Wani da gaita da mutum ka jijjiga shi irin gaisuwa ta ustagai kuma mun gani an sai ka wani lokaci ka kana ji ma ka ji jijjiga ne ya kama ka wani ustagai ya gaita da sun makala sannan annabi ya ce la sadaqata wala jihada fa bima tadkhulul janna haba kai kuwa bashiru ba za ka yi zakka ba ba za ka je jihadi to mai kai ka aljanna kenan ma'ana ba za ka taimaki musulunci da dukiyarka da kuma jininka ba kuma gane wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim inna allaha yasra min mu'minina anfusahum wa amwalahum wannan din su za ka musulunci rowa za ka je aikin hajji tunda ka je za ka ji daɗi za ka hole gaba za ka gaggari ko za ka yi sallah tunda ku kawo kowa yana yi za ka azumin azumin ramadana tunda da ba ka yi ba za ka wuni da yunwa a cikin musulmi babin da za ka samu abinci amma wanda zai yake ganin cewa zai samu matsala da su su ne guda biyu aikin zakka da aikin jihadi sai annabi ya ci mishi to ta yana ka shiga aljanna in baka wannan ba thumma qala qala thumma qultu ya rasulullah ubayyuka kace to shikenan ya manzo Allah na ji zan yi sai ya amsa ya yace zan maka baya fa bayani alaihunna alaihinna kullihinna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun baya akan su gaba kidin su wannan wannan hadisin ah, yana nuni zuwa ga cewa ya nuni zuwa ga muhimmancin waɗannan abubuwa bayan ambatan rukunan musulunci da ƙari da muhimmancin jihadi wanda yake biya kai tsaye a cikinsu wajen daraja da falala da kuma halasta idan an gaisa da mutum a girgiza hannun shi nan kenan ya halitta amma ka mishi girgiza wanda za ka kusa goce mishi allon kafaɗa, faɗa ko mun gani babu laifin gaisa da mutum ka girgiza ku ji junan ku haka sosai eh gwargwadon hali sannan kuma yana nuni zuwa ga muraja'antar malami ya baka amsa ko wani abu da kake ganin ba za ka iya ba ko sun aka baka fatawa ka nemi ko akwai sauki ya halatta da abin da yake nema ke ka nemi wani sauki in akwai saukin kuma malamin ya baka in babu sauki kuma malamin ya gaya maka magana mai daɗi ka ga annabi ce mishi da Allah gafara ba ba mu ji marwacin banza kai mu tsore shi bi ce mishi haka to kai da me za ka je aljanna kaga sai ya faɗaitar da shi zuwa ga cewa waɗannan abubuwan guda biyu da yake nema ya rowarsu wato rayuwarsa da dukiyarsa su ne za su kai shi aljanna cikin sauki da wurwuri ina fata mun gane wannan to akwai iskaliya a nan. alimamu abu dawud ya rawaito hadisi haka Alimamu ahmad da haƙi din nan a cikin dalailin nubuwa game da kissar musulunta wafdu saƙi da suka zo su kuma gun zala sallallahu alaihi wasallam da suka zo annabi ya fada musu musulunci suka ce suna da sharadi suka ce sharadinsu shine Allah yi husharu wala yi usharu wala yi dabbu Allah yi husharu in za a je yaƙi kada a su ba su ga cikin taron tafiya yaƙi wala yi usharu ba za su ba da ushirin dukiyarsu ba zakka kenan wala yi dabbu kar a gayyace su zuwa sallah in an kira sallah ba da su yake ba amma dai sun yarda da Allah ɗaya ne sai annabi ya ce musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ya ji ya yarda da batun zakka sun ƙara ma da cewa ba za a sa musu shugaba ba sai cikin kabilarsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yarda ba za su ba da zakka ba ba za a kira su jihadi ba ba za a sa musu sarki ba sai cikin kabilarsu sai ce amma musulunci baya yiwuwa sai da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi waɗannan abin da yake karba a gun wannan to ya kenan wannan wani hadisi ne tabbatutu sai malamai suka ce na farko za a iya haɗa su da cewa shi wannan shi kadai ne ba yi da shauka ba al'umma ba ce shi yana da haɗari kwarai a bashi dama ya ce wannan abu su kuma waɗancan su da yawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wani sahabi jarir ibn abdullahi da aka mishi wannan tambayar me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan daga gare su annabi annabi ya ce jarir ya ce annabi ya san daga baya za su in ya karba daga baya za su idan wasu mutane da dama al'umma suka zo musulunta sai zama akwai wani abu da suke na wata al'ada ko suka sa sharafin cewa to su fa a musuluncin nan banda kaza to idan malamin da zai musuluntar da su ko shugaban da zai ba su musulunci ya yi ishtihadin cewa ba komai bari a karɓa ya karɓa musulunci ya yi inda sun gwada kalmar shahada a iya cewa to su shigo cikin musulunci sun shigo ma dai a sayin da ra'ayi ya dai fi sauki a ce a waje su kamar yadda alimamu ainihin wato a shauka ne ba da labarin wani sarki a cikin zafin shi na tarihi a da'ul lamin sai a yi karni ya ba da labarin wato abin nan a sori imam wani sarki daga cikin sarakunan ta tatar wanda ya zai musulunta yana da mata sun fi su ɗari ce ya yarda zai sake su duka ya rike hudu amma akwai wata mata guda ɗaya a ciki ita kuma matan mahaifin shi ne a cikin al'adarsu akwai gadon matan mahaifa baban shi ne sarki ya mutu ya bar shi a sarauta da aka yi gaje wannan mata ya ce ita kam gaskiya yana matuƙar ta ba zai sake ta ba ga shi kuma sun ya cewa rafin kuma na ka ba ku minan nisan wasu malamai suka ce ba za a karɓa ba sai aka yi wani wani fatawa ya ce a a karɓa musulunci shi ba kuma za a sayin da za to a sanadiyar musulunci shi da aka samu sojoji da jami'an gwamnati shi da al'ummar shi sama da mutum dubu arba'in da suka musulunta wanda inda an yi kaga da an yi asarar musulunci duka wannan to wannan yana komawa zuwa ga ijtihadin shugaba ne ya gane ya dace kuma sannan ko da an ba mutum wannan sharaɗin ya shiga bai nufin musulunci shi ya zama cikakke musulunci shi ya zama na ƙasashe idan bai aikata waɗannan ayyukan ba amma kuma dai ya fi mai sauƙi a yana cikin musulunci yau da gobe ya koyi yin abubuwan da suka saura waɗanda bai iyawa a farko wallahu ta'ala sai malam ce babu shahadati Allah ilaha illallah babu da ke bayani akan shaida cewa babu abun bauta bisa gaskiya da tantance sai Allah da matsayin shi a musulunci an ubaydillahi ibnu adi ibn al-khiyari anna rajulan sarra rasulullahi sallallahu alaihi wasallama falam yudra ma sarrahu wannan sahabi yace wani mutum ya bugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ido ya iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai je mishi us us shine sarra babu laifi kenan kana yin magana da wani tasiri ko da gaban mutane kar su damu cewa ko kayi da su ko wara a wata riwaya an ce yayin manzo Allah sai san magana ne sai annabi ya tashi ta kuma gefe suna magana ba a jiyu. to da yayin manzo Allah wani sirri ya mishi kus kus kus kus ba wanda ya san abin da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta jahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai shi annabi ne ya bayyana magana ma'ana ko da an siranta maka wani zance a matsayinka na malami ko mai fatawa ko shugaba in ka ga akwai buƙatar fa'idar mutane su ji su sani sai ka bayyana ta fa idza huwa yasta'miruhu fi qatl rajul min al-munafiqin sai zama ashe bayanin da ke cikin wannan sirri da suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wannan mutumi yana neman annabi ya shi dama zai je ya kashe wani munafiki Wani munafiki ina yawon za Allah wani munafiki ne ka ba dama kawai jin kashe shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace alaysa yashhadu an la ilaha illallah yace wannan mutumi baya shaida cewa Allah yana shaida Allah ɗaya ne wala shahadata lahu amma ƙarya yake da baki ne kawai yana faɗa da baki amma ƙarya yake yace ishe ko yana sallah kala mutumin ya ce bala yana sallah wala salata da ba ita mallaci wala salata da a wanzu Allah sallar munafiki kuma sallar ƙarya ganin mutane ne kawai ai fara jan ayoyi ko yura'una an-nas wa la yakuna illa kalila wai la qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa lil musali kaza kaza kaza fa da irin wannan ayoyin masu zaki misali fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya nabi ce ulaika alladhina nahani Allah to mutane masu fadan la ilaha illallah masu yin sallah Allah ya hana ni in taba jinin su umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah fa idha shahiduha asmu minni dima'ahum wa amwalahum kamar da yake cikin hadisin bukhari da muslim annabi ya ce to Allah ya hana ni duk yadda aka ga ana ganin mutum yana yin wasu laifuka, inda yana faɗan kalmar shahada yana yin sallah to jinin shi ya tsare kenan wanda bai yin waɗannan to jinin shi bai tsare ba wannan na daga cikin dalilai akan kafircin wanda ya bar sallah domin kaga an lissafa sallah matsayin ɗaya daga cikin abin da inda mafhumul mukhalafa inda an ce bai yin sallah to da ta yi annabi ne ce ta jinin shi ya ina fata mun gane wannan al-imamu malik ya fitar da wannan hadisi yana cikin muwatta haka ibnu hibbana a cikin a cikin a haka haka al haƙi ɗin nan da ya ila a cikin ma'rifatul Asari wa sunan da kuma cikin shu'abul imani sai kuma al-imamu shafi'i a cikin musnad ɗinsa da kuma a cikin as-sunan littafin imamu shafi'i ne shi ma da kuma littafin muhammad ibn nasr al-marwazi mai suna ta'azimu qadr as littafi jiki haka mai albarka kwarai da gaske to duk wanda malamai sun tsada wannan hadisi hadisi ne kuma tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da matsayin la ilaha illallah wajen tsare jinin musulmi duk wanda ya fade ta ko da a bakin daga ne kalli dai hadisin can na ainihin wato Usama ɗan zai wanda ya kashe wani mutum a fagen yaki bayan yana faɗan kalmar shahada yana cikin Ya ce da manzo Allah ya fara mishi tankiya da jan kunne da ainihin wato nuna mishi kuskuren da ya yi sai da ya fatan dama a ce bai ma musulunta ba zai rana a ce sai bayan wannan yaƙi sannan ya musulunta ya fi mai sauki da ya ce ai ya wanzan Allah ya faɗi kalmar shahadar ne da baki kawai ba ta kai zuciya bai ce ka tsari ƙirjin shi ka gani ranar lahira ya ne za ka gaya wa Allah ya ce ma ka kashe mutum musulmi ya za ka gaya wa Allah Allah ya tsira. malam ya ce wa an salmana annahu su'ila anil imani bil qadri babu imani bil qadri babu da ke bayani akan imani da kaddara wa an salmana daga salman al-farisi radiyallahu anhu annahu su'ila anil imani bil qadri an tambaye shi game da imani da ƙaddara, imani da cewa Allah shike da ilimi shike zartar da abu shike rubuta shi shike hukunta shi shi kuma ke ba da damar ainihin abin ya auku wannan komai da ke faruwa Allah ne ke a akan shi kala alamu annama asabaka lam yakul li yukhti'a kasancewa duk abin da ya same ka dama can Allah bai kaddarta zai kuce maka ba da bai sai same ka ba kuma afbaka lam yakul li yusibaka abinda kuma duk ya kuce maka dama can Allah bai yi same ka ba hatta su kansu asbabu suna cikin kaddara Allah sababin da zaka bi ka samu abu ko sababin da zaka kuskurewa ka kuskurewa abu Guda dama can Allah ya rubuta za ka samu wannan abun kuma ga sababin Allah ya rubuta za ka kuskure wannan abun kuma ga sababin وعن علي رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر الكوفة فقال ليس منا من لم يؤمن بالقدر خيره وشره سيدنا علي رضي الله عنه ya yi hurba a mambarin halifancinsa a birnin kufa na ƙasar iraki sai yake ainihin faɗa a cikin hurba yana cewa laisa na. ba shi tare da musu aliyu sahabbai musu aliyu ahlul baiti musu aliyu mumirai ba shi tare da mu wane man lam yu'min bil qadari khairi wa wanda bai imani da kaddara mai kyau da mummunan ta wa an ali radiyallahu anhu wa an mujahid qala ataitu ibn Abbasin bi rajulin fa qultu ya ibn abbas hadha yukallimuka babu malami cikin sahabbai abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yana zaune sai ga ɗalibinsa mujahid sai daga cikin manyan ɗalibansa a ilimin alkur'ani don mujahid ɗin nan sai ne suke alkur'ani su uku ga gaban ibn abbas sauka da fassara wa na lin go wa na lin radiyallahu anhu kala la yajibu ta'a abdun ta'amu li imani hatta yu'mina bil qadr bawa baya samun dandanan imani a zuciyarsa har sai yayi imani da qadara wa an mujahidin mujahid yake cewa a cikin ibn abbasin da rajul na zo wajen ibn abbasin da wani mutum Faƙultu sai na ce mishi ya ibn abbas Allah shi gafarta malam hadha yukallimuka fil qadar ga wani yana so ya tattauna da kai akan kaddara yana daga cikin yan kadariya masu musun kaddara daga cikin mujusawan wannan al'umma kenan kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su qala ibn abbas yace ajnihi min dan kusanto min da shi Faƙultu huwa za turidu an taqtulahu yace alga ta malam yana daidai ka so kace ka kashe shi wato ya fahimci yadda malamin yayi fushi ko kuma abin da ya tsani game da yadda malamin yake kyamar masu wannan muguwar akida sai ya ki matso da shi To kuma wannan malami ne makawo a lokacin qala i wallazi nafsi bi yadi yace kwarai ko na rantse maka da Allah wanda raina ke halinsa law adlaitahu minni da ka matso shi da shi kusa da ni la wada'tu yadayya fi unqi da na ɗaura hannuna akan wuyarsa falam yufariqni hatta duka. wallahi ba zan sake shi ba sai na karya wuyar sai na yi kasa kasa da wuyar shi ibn abbas wannan ibn abbas ya rubuta cikin wannan kisa ya rubuta a cikin al'ibana hakanan al'imamu al'ajiri abubakar a cikin littafinsa a shari'a yana nuna zuwa ga yadda malaman salaf suke kyamar wannan muguwar aƙida ta Alkadariya. wani ata ibn abi rabah fara ataitu ibn abbas wa huwa yanzi'u fi zamzama nazo na tarar da ibn abbas yana jar ruwa daga rijiyar zamzam kadif tallab asafiru siyabi kasan tufansa biya yake da ruwa fa qultu lahu kad tukullima fil qadri alga ta an samu wasu waɗanda suke magana game da kaddara fa qala ibn abbas yace awa qad fa'aluha wai dama sun fara irin wannan muguwan magana wannan yana nuni zuwa ga halittun ka je ka fara wa malami wata matsala da ke faruwa wadda kana ganin zai iya warware mutane ita ba da sunan fatawa kai ne kake neman amsa ba wato magana ce ta al'umma algatu malam akwai fa matsala kaza yana da kyau ko ya kamata algatu malam an samu hali a yi mana wa'azi a kanta, ko a yi mana ba a kanta, ko a tattauna mana a kanta. babu laifi wato mutum ya irin wannan ah, sai yake cewa awa kad fa'aluha to wai har sun fara yin wannan magana fa qultu sai ni aka ibnu abi rabah nace na'am kwarai ku gafarta malam ai zancin ya fara bin gari qala ibnu abbas yace fa wallahi na rabi da Allah ma nazalat hadhihi al-ayatu illa bi wannan aya ba ta sauka ba sai akan su Buku masa safar. inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar Allah da yake cewa innal mujrimina fi dalalin wa su'ur yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمهم بالبصر الله سبحانه وتعالى يقول إن المجرمين masu laifi wanda suka ولد تسابع الله في ضلال suna cikin bata a nan duniya wasu'ur Rana alkiyama kuma suna cikin azaba shine as-su'ur al'ana wal azab ko zan kuma dukka a duniyar domin a a wanda yake cikin sabon Allah zai zama a haka amma ayat yau gaba ta warware cewa wannan fasara ta fi karfi yawma yushabuna fil nar ranan da za a ja su zuwa wuta ala wujuhim akan fuskokin su a buga su cikin wuta a ce da su zuku massa sakar ku dandani ɗacin azaba ta sakara Allah ka tsare to a suur kamar yadda muka ji shine al wal ana bala'in azaba da wahala da kunci kamar yadda Allah yake cewa hikaya da suke cewa inna idan lafi balalin wasu a ulqiyat dhikru alayhi min bainina bal huwa kadhabun ashir to sannan kuma sai Allah ya ci da cewa za a ce da su zuqu matsa sakar zuqu anan bi ma'ana yuqalu lahum zuqu ku dandani matsa sakar malamai suka ce to ya za a ce su dandana shin yana da dandano ne ko ko sha za su wannan shine malamai suka ce ai abin nan ne majazi ne na harshe kamar da za a mutum zai dinga cewa wajattu masal humma ina jin ɗacin zazzabin nan misali ko ya faɗa mini magana mai ɗaci ai kaga baka ɗanɗana ta ba ko ya faɗa mini magana mai daɗi har ma mutum ma yakan ce sweet talk magana mai daɗi zaƙin baki ko ko daɗin baki to duk da aka faɗa wannan kalmar mai jin yaran ya sa abin da ake ji da wannan abu ba wai sai duk abin da ake sakawa a baki ne ko ake jin daɗin ba za su ji azaban ne a jikin jikinsu to yanzu nan da ya ce a kansu aya ta sauka dama sahabbai suna da irin wannan tabirin sun suka ce aya ta sauka a kan kaza ko ya zama abin da aka sani na asbabun nuzul ko kuma yanzu yana nufin aya ta sauka hukunci akan abin to shine irin wannan ina fata mun gani. Allah ya ce zuqu masa saƙar saƙara ita ce hawa na shida shine at-tabaqu sadid min jahannama asalin ma'anan saƙaru shine shiddatul har tsananin zafi na azaba Allah ka tsare mu daga wuta Allah ya ce ina kulla shay'in ko kullu shay'in da ana karanta ku kiratul jumhur inna kulla ne ko da na nasaba inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar wannan shi ne abin da yake cewa al-ishtighal ana hudu. kuma tsanta da ina kullu shay'in khalaqnahu bi qadar shi abin da Ibn Malik yake cewa a in mudbarat min sabiqan lafzan shagal anhu bi nasb lafzihi aw al mahall fasabiqan subhu bi fi'l al mudmira hatman muwafiqan lima qad dhukira والنصب حتم ابتلى السابق ما يختص بالفعل كإذ وحيثما وإن تلى السابق ما بالابتداء يختص فالرفع تجمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم ما قبل معمولا لما بعد وجد والنسب في غير الذي مر رجع فما أبيح افعل وضع ما لم يباح هكذا ما لك فدا game da abin game da al-ishtighal wato zamiri ya shagaltar da asalin fi'ili daga ɓaukawa akan maf'ulin in mudmar ismin lafzan shagal idan aka samu wani dabiri wanda ya gabata koyayye ya shagaltar da shi daga nasaba ma'ana ma'anar magana a inna kulla shay'in ai inna khalaqana kulla shay'in hu bi kalam to wannan khalaqana ta farko din ta ta kuya dan haka abinda yayi nasaba ga kulla boyayye ne abinda ke bayyana shine abin da ya zo a gaba to akwai inda yake nasaba akwai inda yake rafa akwai inda wajibi ne nasaba akwai inda wajibi ne rafa kamar da dukkan suke fara wan nasbu fi ghairi alladhi marra raja akwai inda yake zama nasaba dole shine kaza'il al-fi'l tala ma lam yarid ma qabl ma'mulan lima ba'd yuzid ba dai nahu muke ba wannan bashi kar abu kuma a kuma ajin nahu ko eh, eh, yan yan ajin nahu ko abu abin da yake fada a nan to Allah ya samu dace to yace inna kullu shay'in ko kullu shay'in da ana fara khalaqnahu bi qadar Allah yace lalle kowane abu da ka sani kullu shay'in duk wani abu da ka sani khalaqnahu bi qadar mun halicce shi da qadar sai da muka muka muka san za mu halicce shi muka rubuta muka halicce shi san da muka ga dama muka aikata abin da muka ga dama inda Allah subhanahu wataala ah. akwai hadisi a cikin sahih muslim wanda ke bayani akan sabbin sauka wannan aya wanda mai da muslim ya rawaito cewa mutanen kafiran quraishawa sune suka bu yuhasimuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil qadar suna annabi jayya game da kaddara shine Allah ya sufata waɗannan aya ayoyin daga abin nan fadan sun daga abin da makaranta karanta a baya yawma yusabuna ala wujuhi a sai ce ula'ika ibn abbas ya ce kaga waɗannan daga gani shiraru hadhihi al-umma sune ashararai sune marasa arziki a cikin al'ummar musulmai la ta'udu marzahu idan wani a cikin su yana rashin lafiya kar ku je ku duba shi bai da haƙƙin dubiya wala tusallu ala mautahu idan wani a cikin su ya mutu kar ku mishi sallah ba shi da haƙƙi irin na musulmai in tani in araitani ahadan minhu faqatu ainai da isba'ayya hataini yace wallahi da zaka gwada mu tsaye daga cikin su sai na kashe masa ido sai na caka masa hannu na danna ido na fasa masa ido sai ya mushi tare suke ko wa nabi suhaili daga abu suhaili ibn malik annahu qala kuntu asiru ma'a umar ibn abdul ibn abdul aziz radiyallahu anhu wata rana muna tafe tare da umar ɗan abdulaziz Allah ya kara masa yadda faƙala sai ce ma ra'ayuka ala gafata malam mai fatawakka fi haƙula ilƙadariya game da waɗannan 'yan ƙadariya ƙala ya ce ƙultu sai na ce a ra'an tattatiba ina ganin a ba su damar tuba a gaya musu laifinsu a ce su tuba ba muƙabala ba da su ba ko cewa za a yi ku zo abinda kuke faɗa ba daidai ba ne ku zo ku tuba fa ƙabilu, idan sun karɓa shi kenan an yi sa'a, wa illa ba su karba ba arattahum ala sallati sai kawai a sa su akan takobi a karkashin kawai fa qala umar ibn abdul aziz zalika sai wannan sarki ya ce ni ma dama abinda na gani ke wannan ne hukuncin da malamai suka yi musu a kashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su suna al majusu hadhihi al-umma qadariyawa kamar maguzawa ne a cikin wani al'umma saboda maguzawa suna ne suke da allan sharri da allan alkhairi allan bacci da allan farkawa allan ruwa da allan ah, rani to haka su ma kamar sun raba allah ah, da bayi sun raba ayyukan allah tsakanin bayi wa fi riwayatin qala umar a wata riwaya umar dan aziz yake cewa zakar ra'ayi fihi wannan ita ce magana da ta dace game da su laulam takun illa hadhihi al-ayatu al-wahida kafa biha wallahi da a ce babu wata aya ma dalili akan halakarsu da ta wadatar wata aya ce fa innakum wa ma ta'buduna ma antum alayhi bi fatinina illa man huwa salil jahim Allah yana cewa cikin safat fa innakum wa ma ta'buduna ay ku din kafirai wa ma ay wallazi ta'buduna ko wa ma ya zama masariya ce fa innakum wa ibadatakum ko kuma ya zama mace da ma'anan wato ma'iya fa innakum ma'a ma da zai dauka haka duka da ku tare da abin da kuke da ku da bautar da ku da abin da kuke bautawa na gumaka da aljanu ma antum alaihi bi fatilina wallahi ba za ku iya batar da su ba ai ma antum alaihi bimudillina ba za ku yi batar da kowa ba sai wanda Allah ya gada muku tsakar da shi illa man huwa salil jahim za ku batar da kawai wanda Allah ya so ya shigar da shi wutar daga sala yasli shine wato abin nan kenan shiga ko kuma a kamar da Allah yake cewa wata launa fa'ira ko wata launa a wata kenan kirar wato wanda shiga wuta wuta ta haɗe da jikinsu ta fi zafinta shi ne ma'anin shi abin nan kamar da Allah ke cewa la ya illal ashfa na ka ma'aman labanin saladin to bayan mujarradin mutum ya shiga ya fito ba in ya shiga sun gaba kenan sai da Allah ya Allah ya kare Allah ya ce illa man huwa salil jahim yana gaba da ake illa man huwa dahil ko dahili ko makamanta haka in ya shiga ya shiga kenan wato babu wanda za ku iya batarwa sai wanda Allah ya so kaji hujja shi kenan sai wanda Allah ya ga dama wanda Allah ya kaddara mishi cewa dama dan wuta ne in ba haka ba ba za ku batar da shi ba kamar da Allah yake ba da labari cewa da Allah yake cewa dan a ah, kamar da cikin Isra'i kenan wasafzir man istata'ata minhum بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وشاركهم في الأموال والأولاد وإدهم وما إدهم الشيطان إلا غرورك الله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان Allah ya ce wa shedan ka ga dama da kaka tabbatar da su da muryarka waƙa kenan sautinka da muryarka da kaza da kaza da kaza kai ta yin abin da kai ka sa musu burace burace na batarwa ka yi abin da za ka yi amma Allah yake cewa inna ibadi bayina waɗanda na riga na zaɓa laisa laka alaihim sultanu ka da hujja ka da ƙarfin da ka fitar da su shi ne sai fitar da bayin Allah na garba Allah ka samu cikin su Allah ya ce wa kafa bi rabbika wakila Allah ubangijinka ya isa majikunci na al'amuran mutane to a takeice sai ibnu umar dan abdulaziz ya kafa hujja da wannan aya a matsayin dalili game da kafircin wato masu a ƙaryata kaddara domin ayyuka tabbatar da kaddara Allah anil auza'i wasu ila anil qadariya fa qala la tujalisu an tambaya Imam al-Auza'i Abdurrahman al-Auza'i rahmatullahi alayhi game da qadariya yace kar ku dinga zama da su kar ku dinga saurara su kar ku dinga zuwa majalisun su kar ku dinga yaɗa karantukan su kar ku ce bari ku yi muƙabala da su kar ku bai da su abokan harkar ku kar ku yi وعن حبيب ابن أبي حبيب قال شهدت خالد بن عبد في القصري ناجا ناشد سوى خالد ابن عبد الله القصري wannan gwamna daga cikin gwamnonin banu umayya a da ana tuhumar shi da nasibanci ana tuhumar shi da abubuwa amma yayi musulunci kokari shine wanda za a bada labari a nan wa qad khatabahum yawm al-yawm al-abha ya musu hudu ba a ranar sallar layya biwafin a birnin wafin wani gari ƙasar iraki gari da hajjaji ya kafa faƙalis ya ce irji'u ayyuhan nasu fadahu dama kame da aka sani a sunna shugaba shi zai fara yanka ragon layyarsa sannan kowa ya samu halaccin ya zai yanka idan shugaba bai da ragon layya ya halatta ya gaya mutane cewa su ni da rago kowa ya zai yanka na shi sai shi Allah bai huwa ce mishi rago a wannan shekara ba amma sai Allah ya huwace mishi wani babban kafi sai ce ya jama'a a koma gida a je fadahu a je a yanka dabbobin layya taqabbalallahu minna wa minkum ubangiji Allah ya karba mana mu da ku gabaki daya fa inni mudhahhin bil ja'd ibn dirham ni zan yanka ja'd dan dirham wani babban kafiri ne asalin shi mutumin khurasan baban shi bararren bawa ne daga cikin mawali bani ruwa. wannan ya faru a shekara ta ɗari da biyar bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kisa ta faru shekara ta ɗari da biyar wanda ta yi daidai shekara ta ɗari bakwai da ashirin da hudu ta miladiya wannan abin ya faru al'imamu bai haƙi ya ruwaito wannan kisa a nan da wasu gabansa haka al'imamu bagwi a cikin sharhu sunna ya ambata babu isnadi a cikin irin sharhin nan da yake haka ainihin wato al'imamu bukhari a cikin at-tarihul kabir ya kawo wannan kissa haka Imam al-Hafiz Abu Bakr al-Khatib bagdadi a cikin littafin sa tarihu Madinat Salah shi ma ya ambaci wannan tarihi da Ibn Hajar a cikin Tahdhib al da al-imamu zahabi a cikin sirr alamin nubala tarihin shi Khalid ibn abdal Qasari haka nan da ibnu Kathir a cikin al-bidayah wan nihaya da al-imamu Sheikh islam Ibn a wurare birjik cikin tafansa a cikin minhajus sunna cikin majmu'ul fatawa cikin safadiyya wurare sun fi a kirga ya ambaci wannan haka ɗalibinsa ibn Qayyim shi ma a wurare mabambanta duka sun ambata A Shekul Albani ya inganta wannan kissa ko kuma ya hassana ta a littafin shi mukhtasar al-ulu inda yayi ikhtisari na littafin al-ulu din ali al-ghaffar na imam zahabi wanda zahabi ya wannan magana a cikin ainihin wancan littafi na shi al-ulu a da ana cewa isnadin bai inganta ni ma na san kuma wannan magana gurgurda abin da na karanta cewa isnadin wannan kissa bai inganta ba iskaliyar da ke ciki shine a cikin isnadin isa akwai mutum mai suna alƙasim ibn muhammad ibn humaid al-ma'amur wannan shine mutumin da duk isnadin ya biyo ta kansa duk inda aka waiga aka waiga shine yake ba da labari cewa habib ibn abi habib ya gaya masa ya ga wannan labarin wannan mutumi ya ibn ma'in ya ce kazzabu wannan mutumi kuma banda wannan kissa ba shi da riwaya a cikin kutubus sunna ba shi da riwaya a cikin kutubus sunna to amma dangane da ƙaryatawar da ya hayaye masa wannan ƙaryatawa akwai wato tsanani a cikin ta kamar da aka san yayi ma'in yana da shi babban ɗalibinsa shine al-imam Usman ibn Sa'id al-Dari kamar yadda dai khatibu ya ruwaito a wannan wurin da yake da wannan labarin yace ad-Darimi yana cewa malamin mu ya haya dan ma'ini ya ce alƙasun ibn muhammad al maamuri kazzabu yace thumma laqitu al ƙasima sai kuma ni daga baya sai na gamu da qasim fa idza huwa laysa kama ya yahya ce sai na ba yadda malamin mai faɗa bane aga yau malamin shi magana ta mutuntawa ya kuma bisan zuciya ko ta ƙalilanci ba to haka malaman da su kamar yadda ka ji mun kamar yana yawan faɗan irin wannan magana in ya faɗin magana ya ce malamin ibn timiya ya ce kaza ce amma fa ibn timiya babba ne a wajen mu amma gaskiya ta fi girma gaskiya ta fi girma a wurin fiye da malamin haka shine tafarkin ahlus sunna na fata mun gane wannan haka ahlus sunna ba sa ta kalidanci da magana wani malami bayan ta bayyana cewa kuskure in ba ta bayyana kuskure ba babu laifi a tattalin sai sha matsayin shi na malami ko kuma matsayin ko ɗalibai ko mabiya amma ta bayyana kuskure ne to abin da yake wajibi akan ku shine ku bayyana kuskuren ba daidai bane ku yi ta'assubanci ku kafe ku nace ku ce sai kun kare ta saboda malamin ku ne bara wannan ɗabi'ar yan bidiya ce da ma ba ɗabi'a ahlus sunna bane amma za ka ga kamar ta fara yaduwa a cikin ahlus sunna mutanen ba daidai bane da ba ba daidai bane malaman wasu ba saba su wannan tarbiyya ba malaman suna ba akan haka ba gaskiya ita take zama abun koyi abin abun shi ba ra'ayin wani ba da haka kenan waccan raunata wanda ya haya dan mai ne na malami da tabbata ba domin ga wanda ya gani shi malami ne ya san shi ya sanya haya kuma ya gane cewa ba mai rauni bane da haka ga kissar isnadin da zai zama kenan jayyid ne insha Allah sannan kuma ta shahara duk da yake duk inda aka kai aka kawo ta wannan ainihin wato hanya kwaya ita shara. labarin dai yana cikewa zuwa ga alqasim ibn muhammad zuwa ga habib ibn abi habibin wanda shine ya je wannan sallar idi a garin wasuka ya gani da idansa ya zo yana bada labari ya ce wannan da aka ɗan dirham in ji shi wato sarki khalid ibn abdullahi kasari ya yace fa innahu za'ama anna Allah yana cewa wai Allah lam tafi Ibrahim khalila wai bai riki Ibrahim khalil ba walam yukallim Musa kalima wai Allah bai magana da Musa ba subhanahu wa ta'ala amma yaqulu jadu bidram Allah ubangiji ya ya ya ya karkaka ya fi karfin wannan muguwar magana da jadu ke fada sun thumma nazala fa sannan ya sauko yanka shi da ake aka dame mai shi yanka shi da ake yanka rago shi ke kala abu raza'i abu raza'i yake cewa wa kala jamu a kaza hadal kalama min al-ja'adi bin dirha jamu dan safwana shugaban jahiliya jamu dan safwana a tirmidhi abun ja'adu da nan ya koya shi kuma ja'adu malaminsa sa akan wannan shine bayan ibnu sam'an wanda bayan kuma bai huje da haka karatu ne na yahudawa ya shigo cikin musulmai kalbin qur'an tsare ta sufufin Allah tsare ta magana Allah tsare ta Allah yana so Allah yana ki Allah yana kauna Allah yana yarda da tsare ta duk waɗannan abubuwa daga san ya ya faɗo ya bi ya shigo cikin musulmai Allah bai gice kyauta to wannan ya nuna cewa abin nan malaman sarakunan farko musulunci sun kula kwarai wajen kare addinin musulmai tare da cewa su ma sarakuna ne na gargajiya waɗannan domin shi ma kanshi wannan sarkin daga baya kashe shi aka eh daga baya aka kawo Yusuf ibn Umar as-Saqaf jikan Hajjaj da aka juya gwamnati aka shiga gwamnatin Abdul Malik dan Marwan ah, sai ya saka wani wani wanda ba sa ga maciji da wannan shine Yusuf ibn Umar as-Saqaf sai zai kama shi jefa shi a gidan yaji ya ta gana mashi azaba har ya rasu a shekara ta 120 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta musu babu tabati aladdini babu da ke bayani akan tabbatuwa akan addini tsayawa gyar no shakin akan sunna a ah, wadancan maganganun da muka faɗa game da game da wacce magana ta ta abin nan alqasim ibn muhammad al-ma'amuri ah, al-ma'amuri tana nan za ka ganta kamar yadda faɗa a littafin albidayatu uh, al-sori a littafin tarihul uh, ta'amalatul salam da kuma mizanu na ikdal na azhar malam yace an maulan an maulan li abi mas'ud daga wani bararren bawa ga abu mas'ud a zahiri wannan Khalid ibn Sa'd ne al-Kufi shine bararren bawan da dake riwaya daga gare shi Khalid ibn Sa'd al-Kufi wanda yana da hadisi ma a cikin Bukhari da Sunan Nasa'i da Ibn Majah qala yace da kala abu mas'ud ala huzaifata fa qala abu mas'ud ya shiga kun huzaifata dan yaman sai yace mishi ihad ilayya alga ta malam kai mun nasiha mana ka ga mun abin da ya kamata a rike qala sai yace da shi alam ya atikal yaqin shin baka yarda da gaskiyar addinin nan bane qala bala wa izzati rabbi yace tabbas na yarda da gaskiyar musulunci na rantse da darajar ubangiji na kala sai ce mashi fa'alam to ka sani cewa annad dalalata haqqad dalal bata iyakar bata in kana neman bata giredi na ƙarshe a bata an ta'arifa makunta kunta tunkir wa an tunkira makunta kunta wa iyaka wa talawun fa inna dinallahi ce ɓata bata iyakar bata shi abinda ka sani ka yadda da shi ka dawo kana inkarar ba tare da kana da hujja kan cewa kuskure bane kawai ka shalle abin da ke kake inkari ba ka yadda da shi ba ka dawo ka yadda da shi ba kan hujja ba da ba ka yadda ka yadda da sabai ka dawo ka ce ba ka yadda da su da ka yadda qur'ani ya cika ka dawo ka ce ba ka yadda da cika da ka yadda suna yin ala da sukufunsa da Allah ya dinta kan al'arshi ka dawo ka ce ba ka yadda ba ka yadda sunna shi ne addini ka dawo ka ce a ah, kai yanzu ma kana ganin shi a ne addini to wannan shine haqqud dalal an tsagari ya bata kenan kana neman mata. ko da ita ce gireji a mata, to ita ce wannan sannan wa talawun wato ka zama ka zama ke kenan ko kana kana canza kala yau a jika cikin suwa ne gobe a jika cikin waɗannan yau ka buga wannan aƙida ka fita ka shiga wancan ko ka ce duka naka ne to wannan a a shi ma zahira ce ta bata ce fa inna dinallahi addinin Allah guda ɗaya ne sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne tauhidi ne tsayuwa akan tafarki na gaskiya koyaushe a ganka akan wannan tafarkin no shakki to shine kana addinin musulunci wannan hadisi yana cikin littafin ma'rifatul sunan wal athar na bai haƙi haƙi da da kuma bagawi ya ambace shi a sharhu sunna babu isnadi haka abdu bin humayd shi ma a cikin hadithu abdu bin da ya kawo shi a musnadin sa ne haka limamu lalakai a cikin sharh usul itikadi ahlus sunnati wal jama'a na limamu allalakai hibatullahi allalakai rahmatullahi ala jami' malam yace babu dini yusrun babun da ke bayani akan cewa addinin musulunci abu ne mai sauki wanda kowa zai iya عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى أذائمه Allah subhanahu wata'ala in ji Abdullahi ɗan Umar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana son an tukuta ruhasa a dinga ruhasu a dinga aikata sauki da yayi kama yuhibbu an tukuta azaimu kamar yadda yake so kuma a dinga aikata ababen da ya farlanta kamar da Allah yake so a far a aikata farlolinsa wanda ma yana cewa kuma bawa ba zai kusanta da ni ba fiye da abin da na farlanta mishi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabu ilayya mimma taraktuhu alayhi babu abin da yake kusa da Allah fiye da yin tauhidi da yin sallah farilla da yin azumin farilla da yin zakka ta farilla da aikin hajji na farilla da yin iyaye ta farilla da sauransu su za su sa Allah ya soka to haka kuma sauki da Allah ya sauki irin abubuwan da aka sa dan a samu sauki sahur a jinkirta buɗe baki a gaggauta a aje azumi in za a yi tafiya a yi ƙasarun sallah da ire-iren waɗannan sassaucin taimama in ba a samu ruwa ba ko in ya sanyi da yawa da ire-iren su ne ruhar, to waɗannan Allah yana so aikata su ƙin yin su ba wai a burgewa ba ne ka ƙi yin sahur ko ka ƙi shan ruwa lokacin da ya kamata a sha ko ka irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kame da ke cikin bukhari da muslim ya ga wani mutum ya tsaya a cikin rana kuma ya dangala kafa daya yi langa ana azumi ko bai ce wannan ba ka ce azumi yake kuma ya ce bare shiga inuwa ba nabi ya ce shiga inuwa Allah bai bukatar wannan wahalar da yake sha wannan yana daga cikin wahala wanda ba ta da amfani shi za ibn ibn kimiya yake cewa ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم مشابهة الكفار ده كره النبي صلى الله عليه وسلم يقامة الأمة قوي لكافرين في الآثار والأغلال أوجن irin abin da suke yi abin da aka samu sanar da baibai da ababe masu kunci kamar da Allah yake cewa idan ku idan an kum israkum wal aglal allati kanat alayhi addinin yahud da kiristoci akwai kunci da yawa a ce idan mutum ya kalli mata da ba shi ba ya take sa, idan mutum ya yi aure babu saki sai dai mutuwa ko mun wahala ko mai daɗi auren zobe dole yana daga cikin aglar sannan a ce ranar asabar babu su babu kama kifi in an yi gaza kaza ne ire-iren waɗannan abubuwa idan mutum ya ya taɓa kayan da ba na shi ba a tare hannun shi daga kafaɗa waɗannan al'aglar sai Allah ya hana haka nan Allah ya hana tabattul kamar da Allah yake cewa rubani ta fita da uwa ma ha alayhi inna nabi sallallahu alaihi wasallam radda tabattula ala usmana bin bin mas'ud nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana rubaniyanci shine mutum ya zama ustazu wanda bai yin aure bai ta da gemunsa bai yin aski bai gyaran fuska bai wanke kauje baya su kola bai sa tarare ba ruwan shi da komai na dadin duniya salashi kawai yake gaban mala'ika to wannan Allah ya hana wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su Usman ibn Mas'ud da su Aliyu da su da dan Azwaj annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su tabattul su fita harkar duniya su kama harkar lahira gadangada daga cikin zakon da yake zai je a tike mishi a jikinsa akwai da yace ba zai kara bacci ba akwai da ya saki matan shi da sauransu annabi ya ce musu a'a ina yin bacci ina tashi in yi sallah ina azumi kuma ina shan ruwa kuma ina aure ina da mata wannan duka sunnoni na ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana duka irin wannan take-take na rashin san moran duniya to akwai hadisi wanda al-imamu dailami ya a cikin musnadul firdaus kenan na dailami wanda annabi yake cewa wai afdalu ummati allazina ya'tuna rukhsata rabbi ko wani abu makamanta haka wannan hadisi ne munkari munkari ne ba abin kallo ba ne sai malam ya ce wajiru ya ce in Allah azza wa jalla yuhibbu an tu'ta ruqasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'asiya ma'asi Allah yana kin <clears throat> Allah yana so a a a je ga abu mai sauki kamar yadda baya so a yi masa sabo a saba mushi qala an-nawawi fil khulafa nawa ya faɗa a cikin al-khulasa ma'ana khulasul ahkami kenan wa muhimmati sunani wa qawaidil islam na nawawi yace isnaduhu jayyid isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne saboda kullum lokaci mu saurara a nan sai Allah ya mu darasi na gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah